Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 22, 25 da kuma 16. Masu sauran a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama ce kai tsaye ta tashoshin FM na VOA Africa akan mita 102.5 sai gidajen rediyo na amfani sarauniya, fara'a, nomad, dalot da kuma niyya. kana masu na'urar kwamfuta duk lokacin da suke son kama tashar to sai su daddangwala voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku yau Alhamis 24 ga watan Nuwamba na shekarar 2016. Ladan Ibrahim a ne daga nan birnin Washington DC da da Ibrahim Alfa Ahmed. Da ma sauran abokan aiki muke farin cikin daukan dauniyar kawo muku shirin a daidai wannan lokacin kafin ku ji abin da shirin namu ya kunsa Ibrahim a bamu kanun labarai. an sanya jiragen saman yakin turkiya kiran f-16 cikin shirin kota ta kwana yau alhamis bayan da hukumomi a birnin ankara suka zargi kasar siriya da laifin kawo su hare-hare ta sama kan sojojinta jami'an turkiya sun ce wani harin bam da aka dana cikin mota kusa da wani ginin gwamnati ya kashe mutane akalla biyu wasu goma sha shida suka ji rauni yayin da hatsarin jirgin ƙasa mafi muni cikin shekaru 17 ke cigaba da janyo hankali ga bukatar sabuntawa da inganta fasaha zirga-zirgar jiragen kasa a india an fara bayyana ta ba kan kokarin da ke ƙasar ke yi na tsaron lafiyar layukan dogo. an gaishe ka kanun labaran kenan. a cikin shirin za ku cewa bom ya tashi a garin maiduguri har yi mutane biyu sun mutu ciki wannan kuma cikin yan kwanakin nan za a ce kusan shine karo na uku ah, ko na hudu ba za a ce ana samun irin tashin ban kusa da wannan garin ina sai a makwabcin najeriya wato kamaru gwamnan jihar bamenda ya sa dokar ta ɓaci ko me yasa yanzu dai ana ta ɗauki ba daɗi a tsakanin matasan birnin baminda da jami'an tsaron ƙasar jamhuriyar kamaru wanda ya sanadiyar mutuwan fararen hula guda hudu kana idan muna da lokaci za mu kawo muku rahoton canjin ɗan takarar gwamnan jihar ondo da kowace yi sai shirin dan bango ya tsage na jummai ali amma fa duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya jama'a assalamu alaikum an sanya jiragen sama yakin turkiya kira f-16 cikin shirin kota kwana yau alhamis bayan da hukumomi a birnin ankara suka zargi kasar siriya da laifin kai hare-hare kan sojojin turkiya da jiragen sama har suka kashe sojoji uku tare da raunata wasu goma a yankin arewacin siriya ma'aikatan diplomasiyyar kasashen yammaci sun bayyana damuwa cewar wannan farmakin da wani karamin jirgin yakin siriya samfurin l-39 albatros ya kai a jiya laraba da daddare mataki ne da zai iya janyo mummunan hatsari a wannan rikici na shekaru biyar a kasar siriya kuma yana iya haddasa faɗa kai tsaye tsakanin siriya da turkiya da farko an ɗora laifin mutuwar sojojin kusa da garin albab da ke arewa maso gabas da birnin aleppo akan mayakan ƙungiyar daesh to amma a cikin wata sanarwa yau alhamis rundunar sojojin turkiyya ta ce mayakan sama na siriya ne suka kai wannan hari an kai garokin sojojin da aka kashe ɗin zuwa garin kilis da ke tsallakin iyaka a kudancin turkiyya wata sanarwar rundunar sojojin turkiyya ta ce a hari ta sama da aka tantance cewar sojojin gwamnatin siriya ne suka kai an kashe uku daga cikin gwarzayen sojojinmu aka ji rauni ma guda goma ɗaya daga cikinsu mai tsanani shugaba tayyip erdogan da prime minister binani yildirim sun yi tattaunawar gaggawa ta wayar tarho da ministan tsaro fikri isik da kuma babban hafsan sojojin kasar janar hulusi akar daga bisani sun garka matakunkumin yada duk wani rahoto na wannan hari akan kafofin yada labaran turkiya wani dan adawa na turkiya mai suna kemal kilik da roglo ya roki gwamnati da ta yi taka tsantsan kan wannan batu domin yana iya sanya kasar ta afka cikin wani mummunan yanayi mai hatsarin gaske a halin da ake ciki kuma jami'an turkiya sun ce wani harin bom da aka dana cikin mota a kusa da wani garin ginin gwamnati da ke birnin adana na kudancin kasar ya kashe mutane akalla biyu wasu kuma goma sha shida suka ji rauni gwamnan lardin adana mahmud demetrius ya faɗawa kamfanin dillancin labarai na anadolu na kasar cewa an kai harin ne a wurin ajiye motoci da ke kusa da kofar shiga ofishinsa ya ce an imanin cewa mace ce ta kai harin amma bai bayyana ko yar kunar bakin wake ce ko kuma a'a ba wannan harin shine na baya-bayan nan a jerin hare haren da suka yi ta haddasa mace-mace a turkiya yau fiye da shekara guda yan awarin kuddawa da kuma yan ta'addan kungiyar da ish ne suke kai wannan hare haren hotunan bidiyo sun nuna cewa bayan fashewar bam din motoci da dama da ke wurin sun kama da wuta har yau bam din ya yi banna a wannan ginin na gwamnati magajin garin birnin adana hussein sozlu ya ce mutane da dama sun ji rauni mai tsanani yana mai faɗin cewa bom ɗin da aka tayar yana da ƙarfi sosai kamar hare-hare na baya hukumomin turkiya sun haramta wa kafofin yada labarai nunawa ta ko kuma sanarwa da duk wani bayanin da suke ganin zai kawo cikas ga ayyukan bincikensu labaran duniyar suna zuwa muku daga sashen hausa na murya amurka a washington dc yayin da hatsarin jirgin ƙasa mafi muni cikin shekaru 17 ke cigaba da janyo hankali ga buƙatar sabuntawa da inganta fasahar zirga-zirgar jiragen ƙasa a india an fara bayyana ta baba kan kokarin da ƙasar take na kyautata tsaron lafiyar layukan dogo masu ɗan karen yawa da ke jigilar mutane miliyan 23 kullum a fadin ƙasar mutane 150 sun mutu wasu kusan 200 suka ji rauni yayin da suke barci daren lahadi lokacin da taragai guda goma sha hudu na jirgin kasar da suke tafiya ciki suka goce daga kan layin dogo kusa da birnin kamfur a gabashin india kwararru suka ce ba su yi mamaki ba suka ce a shekarar 2014 zuwa 2015 kusan rabin haɗarruka 131 da aka yi a hanyoyin jiragen ƙasar da su ne na hudu wajen girma a duk faɗin duniya suna da nasaba da matsalolin layukan dogo ko da yake har yanzu ba a tabbatar da abin da ya haddasa hatsari na baya bayan nan ba minista mai kula da zirga-zirgar jiragen kasa a indiya manoj sinha ya ce watakila wani hatsarin yana da nasaba da tsagewar layin dogo wanda ya sa tayin jirgin suka cije layukan dogo sukan tsage lokacin da kananan hoje-hoje suka kara faɗi suka zama tamkar tsago jikin karfe na layin dogo wani jami'in da baya sa faɗi sunansa ya ce ba a bayar da muhimmanci ga batun tsaron lafiyar jama'a da ke zirga-zirga jiragen ƙasa. ƙungiyar tsaro ta neto ta kawo ƙarshen aikin kare tekun india a bayan da aka ci karfin fashe-fashen jiragen ruwan da 'yan somalia ke yi rundunar mayakan sama ta kasar denmark ta gudanar da shawagin karshe na wannan aikin neto da take yi a tekun india wannan aikin na neto wani bangare ne na matakai masu tasiri da aka yi nasarar dakatar da su domin mayar da martani ga barazanar 'yan fashin jiragen ruwa kuma ya hada da kasashen tarayyar turai da amurka da wasu kasashe masu zaman kansu a lokacin da wannan matsala ta tsanani masu fashin jiragen ruwa kuryar gabashin afirka sun haddasa hasarar da ta kai ta dala miliyan dubu bakwai su kuma kama mutane suka garkuwa da su fiye da dubu daya rabon da a yan fashi su samu nasarar kama wani jirgin ruwa tun shekarar dubu sha idan an kwatanta da jirage fiye da talatin da suka kama a shekarar dubu zuwa dubu jiragen neto sukan tashi ne daga tsibirin seychelles kwamandan rundunar mayakan sama na denmark da ta gudanar da shawagin karshe a yankin ya jaddada cewa neto tana iya komawa ta ci gaba da wannan aiki a nan ko kuma a wani wuri daban idan bukatar hakan ta taso a yanzu neto tana zata mayar da hankulinta ne ga jan burki ma kasar rasha a tekun bahar aswad da kuma masu fasa kwabrin mutane a tekun bahar baharum labaran duniya ke kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka to bari mu faro takon da batun tashin bom a garin maiduguri wanda ya kashe mai bom din da kuma mutum guda na nemi karin bayani daga wakilinmu na jihar borno haruna dauda biyu yadda abin yake domin wannan ga abin da haruna kuma ke cewa an samu fashin wannan bom din a jirgin misalin karfe tara da dare a wani kusa da wani gareji da ake kewa mura gareji wannan kuma cikin yan kwanakin nan za a ce kusan ne karo na uku ko na hudu ba za a ce ana samun irin tashin ban kusa da wannan gareji idan masu rawa su a baya bayan nan akwai wanda ya kokarin kusawa cikin wannan gareji amma ban ɗin ya tashi da shi shi kaɗai ba tare da ya taɓa kowa ba kowa na jiyan ma wani ne ya zo da wannan bom ɗin kuma bom ɗin ya tashi da shi kansa kuma ya kashe wasu mutane hakan nan da ke wannan wuri amma me yasa aka ake samun tashe-tashen bamamai a wannan garejin ko kuma kusa da wannan garejin musamman an ce shine na zuwa garin bama eh gaskiya ba bama bane zuwa garin gamboru mafa har ya kai ka gamborun gala eh, wannan hanya ita ce wadda kuma kwanakin ba aka bude aka dinga mata ce kuce akai saboda rashin kwashe wasu ah, fasinjoji wannan hanya ne da tada kuma kasa da kasa wato daga maiduguri wannan hanya zata kai har central africa wato afirka ta tsakiya idan ka bi wannan hanya to akwai abubuwa da yawa da za ka ga ah, suna shigowa ganin cewa hanya ne da kasa da kasa kuma wannan hanya ne da ah, in ka bi wannan daji kusan za ka fita kasashe da yawa na ɗaya za ka fita har kasar kamaru za ka je har chadi har zuwa afirka ta tsakiya to ko bi na iya faruwa sanadiyan yinin irin buɗaɗɗen hanya da muke da shi a wannan jiha kamar yadda kowa sani jihar borno kuma ita ce kaɗai a cikin sauran jihohi guda talatin da shida da babban birnin tarayya abuja da ake da take da wato iyaka da ƙasashen afirka guda uku wato kamaru da Chadi da niger ita jihar borno ce kaɗai take makwabta da irin waɗannan ƙasashe to wannan bai rasa nasaba da irin waɗannan al'amura da yake faruwa musamman ma na waɗannan tashin mamman yau da gobe. to ya lamarin yake a wurin a halin yanzu ya eh ce babu wani mutane na cigaba da harkokin kasuwancinsu bayan dai mutane guda biyu da aka bayyana kamar yadda shi kakakin nan yan sandan jihar ya yi kewa manema labarai ta hanyar wazaf a cewa mutane biyu sun hallaka sakamakon wannan tashin bom din amma yanzu kuma wata motar marsandi da ke faka a wurin ita ma ta dan lalace saboda wannan bom din amma ban da haka kusan komi yanzu na gudana yadda ya kamata a yanzu idan abin da zai baka mamaki a yawa kusan komi da ke faruwa yanzu a cikin garin maiduguri in aka ba shi awa daya biyu ga kusan mutane duk sun mance sun ci gaba da harkokinsu na yau da gobe abin da kuma mutane ke cewa shine hakan ba zai sa su kare ba wajen ci gaba da neman abincinsu ta hanyar da ya halarta wato yau da gobe yadda aka saba wannan barazana ba zai sa su ta yi kasa a ba. wai na ji an ce ma akwai yan boko haram da suka tuba suka ba da kai na gasken wannan batu. eh to akwai irin waɗannan bayanan wadda kuma muna sa ran Allah da za mu samu bayanai nan gaba ina ganin Allah ya za mu samu bayanai daga wajen su a waɗanda hukumomin tsaron da waɗanda wannan abin ya shafa har yanzu muna nan muna dakon irin waɗannan bayanai daga wurin su. ma Allah ya kiyaye daga batun bom kuma sai makwabcin najeriya wato jamhuriyar kamaru inda gwamnan jihar bamenda adolf lela africa ya sa dokar ta ɓaci a jihar sakamakon tashin hankali da aka yi a babban birnin har yi dalilin mutuwar fararen hula hudu ga muhammad awal garba da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton Yau kwanaki hudu kenan da birnin Baminda yake cikin tashin hankali an da zanga-zangar da kungiyoyin lauyoyi da na malaman makarantu suka bar baya da kura yanzu dai ana ta dauki ba daɗi a tsakanin matasan birnin Baminda da jami'an tsaron ƙasar jamhuriyar Kamaru wanda ya sanadiyar mutuwan fararen hula guda hudu a yayin da dakarun tsaron suka dinga harbin kar mai uwa da wabi a cikin gungun jama'a waɗanda suke zanga-zanga. Gwamnan birnin Baminda Adolf Lele Afrik ya zagaya da tawagarsa a cikin birnin na Baminda domin kwantar da hankalin al'umma an da yake cewa ina fata kowa zai fi doka da oda kuma za mu yi bincike duk wanda suke da hannu a cikin wannan tashin hankalin za su fuskanci fishin gwamnati shi ma jagoran adawan kasar ta jamhuriyar kamaru ni john burundi ya ce is that Mr. Biya and his government to listen to the voices of the Cameroonian people. Muna bukatan zaman lafiya a ƙasar mu, amma ina jan kunnuwan shugaban ƙasar Kamaru, Mr. Biya, da ya dinga jin kukan talakawansa. Yanzu dai makarantu da kasuwanni suna nan a rufe, kana gwamnati ta sanya dokan ta ɓaci a birnin na Baminda. Ko da yau da sanyin safiyan nan ma sai da wani bamba ya tashi a garin Marwa, amma bai halaka kowa ba, kuma shekaran jiya ma sai da aka kashe dakarun tsaron ƙasar jamhuriyar kamaru guda shida a jihar arewa mai nisa muhammad awal garba muryar amurka daga ƙasar kamaru dan komai ne ma fitina to Allah ya kyauta a can jihar ondoko ana saura kwanaki biyu a yi zaben gwamna kwaram sai kowace sauya dan takarar jam'iyyar pdp ga hassan umar tambol da karin bayani a cikin wannan rahoton ɗaruruwan mata da maza a lokacin da suke zanga-zanga a birnin Akure don nuna jin daɗin su a musanya sunan Jimo Ibrahim da Iyi Tayo Jagede a matsayin mai yi wa jam'iyyar PDP takarar gwamna a jihar Ondo bayan kotun ɗaukar ƙara ta yanke hukunci a jiya Laraba. To ko me masu zanga-zangar za su ce a game da wannan hukuncin? Wannan mai zanga-zangar ya ce nasarar abin maraba ce. Very happy for him to enter. So I pray, let about helping him to enter. Ita ko wannan matar ta ce ta ji daɗin da aka bashi takara tana addu'ar ya lashe zaɓen gwamnan na jihar Ondo. If Jagede or anybody enter, it e good, but make our market dey move, make we dey sell. Ya ce yana da kyau ko Jagede ne ko wane ne zai ci zaɓen gwamnan jihar Ondo amma kasuwanci ya yi daidai kuma suna son su rinka yin ciniki. To ko menene yi tayo Jagede zai ce a game da hukuncin kotun. We are not surprised at the judgment at all. By the grace of God I said before for now that God willing, I will contest this election. God willing, I will win the election. Dan takarar gwamna na jam'iyyar PDP a jihar Ondo, Tayo Jegede, ya ce ba mu yi mamakin hukuncin kotun ba, da yardar Allah na ce zan yi takarar gwamnan jihar Ondo kuma zan lashe zaben gwamnan. Shin hukumar zaɓe za ta amince ta musanya sunan Jimo Ibrahim da Tayo Jegede a matsayin dan takarar gwamna a tutar jam'iyyar PDP kasa da mako ɗaya a zaben gwamnan na jihar Ondo. Farfe Farfesa Mahmud Yakubu shine shugaban hukumar zaɓe ta Najeriya mai zaman kanta. INEC is a law-abiding institution. We obeyed the law of the land. When we received an order of the Federal High Court, we complied immediately. And we have said that if there is an order of a superior court to the contrary, we will obey that order immediately without qualms. Farfesa Muhammadu Yakubu ya ce hukumar INEC hukuma ce mai bin doka. Suna bin dokar ƙasa lokacin da suka sami hukuncin kotun tarayya nan take suka bi umarnin kotun. idan aka sake samun umarnin wata babbar kotu aka san kotun farko za su bi umarnin kotun nan take sai dai duk kokarin da na yi don yin ta bangaren jimo ibrahim ya ci tura shi dai jimo ibrahim yana bangaren alimadu sharif ne a yayin da yita ya jagede yake samun goyon bayan gwamna mai barin gado olusegun mimiko kuma yana bangaren sanata muhammad makarfi hassan umar tambuwal muryar amurka daga birnin akure a jihar ondo najeriya mota har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka da ke nan birnin Washington DC kuma yanzu muna agogo ce karfe goma da minti goma sha shirin ga shirinmu na gaba. Masu sauraron filin sai bango ya tsage Assalamu alaikum. Jummai alice daga nan birnin Washington DC nake farin cikin gabatar da wannan shirin. Yau wannan fili na sai bango ya tsage ya gayyato mana shugaban hukumar EFCC Malam Ibrahim Magu wanda zai yi kokarin amsa wasu daga cikin tambayoyinku. A saboda haka ba tare da bata lokaci ba mutum na farko bismillah faɗi sunanka kuma ka yi tambayarka ko yana jinka. ka. to assalamu alaikum wa alaikum salam da farko suna suna na ibrahim london boy digiriya sakatare na kungiyoyin youth mobilization da media zumunta da sauran kungiyoyi a nan jihar kano babban bako barka da warhaka sannan ina da tambaya yawa barka dai ina da tambaya kwaya biyu ranka daɗe akan eh. abin da ya shafi hukumar da efcc na hana cin hanci da da rashawa da ke faruwa a ƙasar nan tamu ta Najeriya. To eh. kamar jam'iyyar adawa ta ƙasar nan eh. suna suna zargin cewa gaba ɗaya dukkan yawancin binciken da ake yi a ƙasar nan su ake taɓawa ba a taɓa jam'iyya mai mulki. To me za ka iya faɗa akan wannan abu da 'yan jam'iyyar adawa suke faɗa sai kuma tambaya ta biyu kudaden da misali idan an same su a hannun mutanen da ake zargi to gwamnati har yanzu ne isa gwamnati bata fara amfani da su ba misali yawancin al'amuran ayyukan ƙasa mutane suna ta maganganu akan wannan abubuwa sai kuma tambaya ta gaba a gurguje me hukumar ka take yi ta efcc a bisa wasu abubuwa da suka faru a majalisar ƙasa majalisar tarayya zauren majalisar tarayya wanda aka yi wani cushe wanda kuma an yi fallasa a kan irin wa'annan maganganun da aka yi gaba ɗaya duk duniya ta sani akai to shine muke so mu ji mai majalisa mai hukumar ka ta yi kai sannan ko kuma mai hukumar ka za ta yi ko ma wanda mataki hukumar ka za ta ɗauka Malam Ibrahim gare ka ji tambayoyin nasa guda uku ko? Eh, na ji mai suna na Ibrahim ya kasai. <laughs> ka san wannan maganan ba gaskiya ba ce ba gaskiya ba ce wai in siyasar biyoza siyasa muke abin nan ba gaskiya ba ce na ta faɗa cewa mu ba sani ba ba sabo ba sani ba sabo wallahi duk wanda ya yi laifi sai eh, kuma duk wanda muka rike sunan ba za ka taɓa samun wanda ake ba bai yi laifi ba kamar tare da wannan maganan ka nan kafin mu muna bincike for a long time muna bincike kwarai sai mun tabbatar cewa kasan magana magana kuɗi ce sai mun tabbatar cewa mutum ya ya ansa ko ya yi sata sannan za mu kira shi so duk wanda ka ga an kirawo shi sai mun tabbata akwai hannunka a ciki za mu kira ka kuma ba magana wani eh, siyasa ciki ta gane kuma maganan maganan kudin da aka aka yi recovery eh. muka kuro da ake karɓa ah, mutanen nan eh to kasan muna akwai wasu wanda muke rikewa a nan dukiya da gidaje da su motoci da sauransu akwai kuma wanda muke kaiwa banki a central bank muna da account akwai kuma wanda muna blocking a can account individual din sai mu sa samun court order mu rike su eh to mun yi haka san the next one za mu kai kotu mm. to sai a yi magana sai magana ta kare sai kotu ta ba da umarni sai ta gaya mana yadda za a yi amfani da kuɗi to shi yasa ba ba a sorin a sanya ake da kuɗi amma kuɗin duk suna nan wato a takaice dai sai an tabbatar wato sai an tabbatar mutum yana da laifi sai kotu sun gama sannan gwamnati za ta yi amfani da kuɗin eh, kenan. Eh, ita kotu ne za ta ga muku yadda za a amfani da haka ne to game da tambayar shi ta uku eh, eh, na majalisa duba muna nan muna bincike karba masu shi ne na gaya maka mu za mu bincike wata tara wata shida ba ka san muna nan muna bincike ba sai mun tabbatar cewa duk tuhuman da ake tana da gaskiya sannan za mu fara kiran mutane. Haka. Yawa to ba mutum na gaba ko? To, to, madalla. To, ci gaba, bismillah. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Eh, ya kasai. To. Sakatare na koya ino jama'a ya kasai kuma shugaban riko na Jikago Kano. Ina babban bako barka da halatta wannan taro. Tabbata zan yi ta ce, dangane da cewa idan EFCC ta samu mutum da laifin almundahan hana kuɗi. Amma ya dawo da su ba tare da ya halar da hukuma ba, za a bar masu wani kasuwa ciki wato percentage Dan kabari shi ne da ƙasa ta ce a gabatar da mai laifi a gaban kotu cikin awa ashirin Amma ga shi ACC tana tsare mai laifi fiye da awa ashirin da hudu ko mai hujjar yin hakan. Sai ta uku shirya akwai dokar da ta ba acc e damar iya ziyartar gidan mutum yin bincike idan kuma suka samu kuɗi su ɗaya su ce ba nasa ba ne shekara eh, ta ƙarshe ta ce gwamnati tana ta ce tana yaƙi da cin hanci da rashawa misali binciken da ake na kitsin da suki na miliyan biyu ya hana gwamnati yi bincike na hal gutur na almundahanar sama da biliyan ashirin da hudu duk da ga kasar jamuni da kura da suka shiga wannan matsala an hukunta su amma muna jere a yanzu ba ce wani an salamu alaikum <laughs> ji da ya kace to kaji tambayoyin nasa guda hudu ko hmm. <laughs> to wace ansa za ka na hali boton eh. eh ya ce ya yi magana na hali boton ba eh an biya wasu kudaje an biya ma a najeriya lokacin da aka yi eh, agreement da kasar us da nan eh. an biya about 32 million dollars amma sun yi gaba da shi to su muna binciken ya aka yi da kudin yanzu amma an biya ko da ke har yanzu akwai sauran aiki an biya na kusan na wajen can bangaren su ne na nan bangaren mu ba a yi komi ba to har yanzu muna muna mun gano wasu kudin ba mu gano wasu kudin ba wasu kuma sun abin nan akan cewa an yi aiki kuma mu ga aikin da suka yi ba to biyar sun da kwanan nan ina jin za mu kammala wannan binciken to sai kuma makon gobe idan allah ya kai mu malam ibrahim magu shugaban hukumar efcc zai ci gaba da amsa tambayoyin da aka masa a wannan fili na sai bango ya tsage a huta lafiya. To madalla yanzu mun zo ga ra'ayoyin da ku masu sauro kuka aiko muna. To za mu fara ne da saƙon Nasiru Kainuwa Hadejiya wanda ya ce a ra'ayina jiragen da ake shirin saya domin yaƙi da Boko Haram sun yi tsada. Duba da yadda muke fama da matsin tattalin arziki wa uba Boko Haram yanzu faɗan sarika noke suke yi. Don haka jiragen baya da suka iya da masu dasa bam ko 'yan ƙunar bakin wake. sai dai ko za a saya ne kawai amma ba don boko haram ba cece ce da jigajigan jam'iyyar apc suka buge da yi babban koma baya ne ga jam'iyyar ya kamata dattawan jam'iyyar sasanta tsakanin bangarorin biyu wannan sako ya fito ne daga abdulmalik sa'idu mai biredi tashar bago gusau su kuwa isa lawal gigir da zakariya a musa gigir jihar yoban najeriya cewa suka yi assalamu alaikum biyo ya hausa a gaskiya shirin shugaba buhari na siyo jiragen yaƙi guda goma sha biyu akan kuɗi dala amurka miliyan 500 ya yi daidai fatanmu allah ya sa haƙa ta cimma ruwa assalamu alaikum biyu hausa a yau na rubuto muku wasiƙa ta ce kan yajin aikin gargaɗin da ƙungiyar malaman jami'o'in najeriya ta fara sakamakon rashin samun wasu buƙatunsu daga wurin gwamnatin najeriya wannan yajin aikin ba abin da zai haifar illa koma baya a bangaren ci gaban ilimi a najeriya da ƙarshe nake kira ga dukkan bangarorin guda biyu da saukan teburin sulhu don ceto fannin ilimin ƙasa ta najeriya allah ya taimake mu amin wannan sako ya fito ne daga yakubu abdullahi dambam to madalla kafin mu karkare ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma wannan kara a takaice. sanya jiragen saman yakin kasar turkiya kirar f-16 cikin shirin kota kwana a yau alhamis bayan da hukumomi a birnin ankara suka zargi kasar syria da laifin kai hare-hare kan sojojin turkiya da jiragen sama har suka kashe sojoji uku tare da raunata wasu goma a yankin arewacin syria ma'aikatan diplomasiyar kasashen yammaci sun bayyana damuwa cewa wannan farmakin da wani karamin jirgin yakin syria samfurin l-39 albatros ya kai jiya laraba da daddare mataki na da zai iya janyo mummunan hatsari a wannan rikici na shekaru biyar a ƙasar Siriya kuma yana iya haddasa fada kai tsaye tsakanin ita Siriya da ƙasar Turkiya. A halin da ake ciki jami'an Turkiya sun ce wani harin bam da aka dana cikin mota kusa da wani ginin gwamnati da ke birnin Adana na kudancin ƙasar ya kashe mutane akalla biyu wasu goma sha shida suka ji rauni. Gwamnan lardin Adana Muhammad Demirtas ya faɗa wa kamfanin dalancin labaran Anadolu na ƙasar cewar an kai harin ne a wurin ajiye motoci da ke kusa da kofar shiga ofishinsa ya ce an yi imanin mace ta kai harin to amma kuma bai bayyana ko na kunar bakin wake ne ba wannan harin shine na baya ba na jirin hare-haren da suka yi ta haddasa mace-mace a turkiya yau fiye da shekara guda 'yan awaren kurdawa da kuma 'yan da kungiyar daesh suke kai waɗannan hare-haren yayin da hatsarin jirgin kasa mafi muni cikin shekaru 17 ke ci gaba da janyo hankali ga bukatar sabuntawa da inganta fasaha zirga-zirgar jiragen kasa a india an fara bayyana tababa kan kokarin da kasar ke yi na kyautata tsaron lafiyar layukan dogo masu ɗankaren yawa da ke jigilar mutane miliyan 23 kullum a cikin kasar. To madalla da takaitattun labaran mu kawo ƙarshen shirin sai an jima ku ji mun sake da muku da wani sabon shirin amma kafin mu tashi bari mu mika gaisuwar ta'aziyar mu ga kabir yayo ali wakilin jaridar amina da ke birnin badin na rasuwar yayansa alhaji habibu ali wanda ya rasu shekaran jiya a garin katsina allah ya ji kansa da rahama ya kara hankurin wannan rashin idan an jima kuma muna so ne a shirinmu na yau ku bayyana muna ra'ayoyinku game da rawar da mutane ya kamata su taka domin kaucewa harin 'yan ta'adda yanzu a madon kowa da kowa na sashen hausa musamman ibrahim alfa ahmed da ya taya na gabatarwa sai sai da hamdul da daniel brown waɗanda suka ba da umarni da injiniyan mu thomas ni ladan ibrahim auke cewa a ci gaba da kasancewa da sashen hausa domin sauraron shirin yau da gobe wanda usman ahmed kabar zai gabatar shi da wato maryam bugaje da safinatu sodangi sai an ku.